hantsi tana yin mu

ki turo sabo gare mu ya zuwa don wayar da kan al'umma na kasa mu yan arewa ko kana yana in kaji za ka zan yaba barka da hanzi maza mata mu zan rikewa barka da hanzi ya jama'a sai mu zan kulawa muna na shirye-shirye masu yawa masu kayatarwa shige

wato ana ci gaba da gudanar da azumi a cikin kwanciyar hankali da kuma ci gaba da jajircewa wajen wato nan ka yadda ake gudanar da ibada da kuma addu'o'i har da sa najeriya a ciki domin samun karin zaman lafiya kwanciyar hankali da fahimtar juna a yau ne ranar 11 ga watan yuli kuma rana ce da ake bikin ranar ƙidaya ta duniya najeriya je ita ce kasar da ta fi kowace wato yawan al'umma a nahiyar afirka wadda gida da aka yi a watan maris na shekara ta dubi da shida ya nuna cewa yawan al'ummarta ta ya haura miliyan 140 inda ta kasance kasa ta tara a duniya da ke da yawan jama'a kuma ta ninka kasa mafi girma a afirka wato masar da yawan jama'a bincike ya nuna cewa yawan jama'a a najeriya na karuwa akai-akai wanda a kidayar da aka yi a shekarar ta 1990 ya nuna kasar na da yawan jama'a miliyan 100 don haka ya karu da kashi 63 a kan wanda aka yi a shekara ta 2006 an kwashe shekaru 15 kafin kidayar da aka yi ta 2006 ko da yake kamar kowace kidaya da aka yi a najeriya in banda wadda a gudanar a shekarar 1963 inda jama'a da dama a sassa daban na kasar sun nuna shakkunsu game da sakamakon kidayar wadda ya nuna arewa ta fi sauran yankunan kasar yawan al'umma a kidayar ta 2006 ya nuna cewa yara 'yan shekara 10 zuwa 20 sun haura miliyan 44 ya zuwa wannan shekarar ta 2014 waɗannan matasa sun kai sama da miliyan 60 kuma ana sa ran nan da shekara ta 2020 wannan adadi zai kai sama da miliyan 75 a irin wannan ranar dai ana shirya tarika daban-daban sai dai a wannan karan taron ya fi mai da hankali kan wayar da kai yadda jama'a za su mai da hankali wurin kulawa da matasa ta yadda za a raba wato za a taɓa rayuwarsu ta fannoni da daba wato taken bikin na bana shine gwamnati ta mai da hankali wajen kulawa da matasanmu ba su ilimi ingantacciyar lafiya musamman mata masu juna biyu da ƙananan yara da kuma tsofaffi. to a cikin shirin domin tattauna wannan batu ina tare da haruna usman wadda zai mana bayani ta fuskar lafiya da samar da ayyukan yi na more rayuwa musamman asibitoci makarantu duba da cewa karuwar jama'a kan dada buɗe bukatunsu su karu kama daga ilimi lafiya makarantu da dai sauransu yana karuwa haruna barka da zuwa tumarilla kafin mu shiga shirin kamar da aka saba sai mun saurari labarai a takaice majalisar dokokin jihar jigawa ta tantance sunayen alhaji shehu muhammad inuwa jahun da kuma alhaji abdulkarim suleiman domin nada su a mukaman kwamishinoni a hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar jigawa shugaban kwamitin ƙananan hukumomi na majalisar alhaji adamu sarki miga ya sanar da haka a yayin da ya jagoranci aikin tantancewar mutanen biyu da aka yi a zauren majalisar da ke nan birnin dutse ya ce ko shakka babu mutanen biyu sun cancanci mukaman na kwamishina idan aka yi la'akari da gogewa da kuma wato gaban da suka bayar wajen bunƙasa sha'anin siyasa a jihar sai a makon gobe ne dai kwamitin zai gabatar da rahoton aikin tantance mutanen da ya yi domin yin nazari a kai wajen tabbatar da su wannan jihar jigawa ta ce irin gudunmawar da take baiwa kungiyar direbobi ta kasa reshen jihar ya haifar da ɗa mai ido sosai musamman wato wajen inganta rayuwar jama'ar jihar baki daya a wata sanarwa mai dauke da sa hannun jami'in hulɗa da jama'a na ofishin sakataren gwamnatin jiha mati ali ya ce gwamnati na aiki kafada da kafada da kungiyar direbobi a fannin shirin haihuwa lafiya da kuma rage yawan daukar mutane da yawa a motoci game da shiga a dama da su a dukkan wasu shirye-shirye na gwamnati tun da farko da yake jawabi shugaban kungiyar direbobin jihar jigawa alhaji abdulsalam ismail na malanga ya ce sun jarci ofishin sakataren gwamnati ne alhaji lawan abdu babura domin gabatar da kansu da kuma nuna farin ciki bisa yadda gwamnati ke gudanar da ayyukanta ga jama'a da kuma yadda ake damawa da su a yanzu ana ci gaba da samun yamutsi a zauren babban taro na ƙasa bayan da wani bangare daga cikin mahalarta taron wato kwamitin dattawa ke nuna wato ke neman a basu kaso sha uku ko kuma sha takwas na arzikin ƙasa cewar kwamitin dai ya amince ne kawai da a baiwa jihohin da ke da albarkatun mai kaso biyar yayin da a gefe guda kuma su kuma mutanen kudu ke neman a ba su kaso hamsin na abin da gwamnatin tarayya ke samu a kuma kwamitin dattawan ya ce ya amince a warewa yankin da hare-hare 'yan da kayar baya ya yi wa barna wato kaso biyar domin sake ginawa da kuma gyaran wurin da 'yan ta'addan suka lalata a yankin arewa maso gabas da kuma yankin arewa maso yammaci kari a kan abin da ake ba wa sauran jihohi to abin da ya sauri kenan a takaitattun labaran sai ku dakace mu na gaida allah ya to madalla nan gaba ko su labaran na wasanni da kuma